wannan la'asariyar. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma za mu yi magana ne akan haraji. amma da ni na san yanci na ne in yi bibiya kuɗin harajin da na biya an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni. Aisha muna tafa da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya gayyato mana mai fashin baki a zauren tattaunawar namu. hakanan kuma sashen hausa wakilin sashen hausa sale shehu ashaka ya tuntubi jama'a domin jin abin da suka sani akan haraji muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook lokaci ya bamu dama za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku matso da akwatin rediyon ku ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kaya. masu sauraro za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta na Facebook inda muka ce, kuna biyan haraji? Ta yaya kuke sanin irin ayyukan da gwamnati take yi da kudaden haraji da ta tara ga kuma yadda kuka amsa. farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce bana biyan haraji batun kuma sanin ayyukan da gwamnati ke yi da kudaden harajin da ta tara ina jin tana cewa tana sanya su ne wajen yin ayyukan raya ƙasa duk da dai ba wani gani a ƙasa muke yi ba. sai kuma sakon alhaji umar fure bagashuwa ya ce salam yau da gobe tabbas muna biyan haraji ga gwamnatin najeriya sai dai ayyukan da gwamnatin take yi da kudaden haraji da muke tara mata ba ma gani a ƙasa kullum jiya kamar yau allah ya kyauta Shi kuma Gali A Ishaq cewa ya yi yana zirarewa aljihun shugabanni ne kawai. Sai kuma amsar Alhaji Ali iNusari, fatan alheri gare ku VOA Hausa. A gaskiya mu dai muna biyan kuɗin haraji ne kawai amma ba san abin da gwamnatin take yi da waɗannan kuɗaɗen ba. Na gode a tashi lafiya. To sai kuma amsar mu ta gaba daga Idris mai kusa wakilin baban Yaba inda ya ce ba ma biya. sai kuma sakonmu na gaba daga abubakar kawo girgir ya ce shekaru na talatin ba kaɗan a duniya amma idan za ka kashe ni ban san abin da ake yi da kuɗin harajin da gwamnati take karɓa a wajen jama'a ba amma kullum ina ganin yadda ake tirsasawa mutane musamman ma'aikatan gwamnati su biya kuɗin haraji amma idan an karɓi harajin sai ka ji shiru wai malam ya cinye shirwa ikon Allah. To sai kuma amsar Honorable Ibrahim Bashir kan iyaka inda ya ce a matsayin wanda aka haifa a kan iyaka da ke jihar Taraba babu ci gaba da muka samu daga gwamnatoci duk haraji da muke biya kowane shekara muna biyan haraji amma ba ma gani a ƙasa. sai kuma sakon mu'azu s da ya ce ina biyan annual revenue wa shagona amma ban ga abu guda da aka kawo daga hukuma ba to sai kuma amsar muhammad ahmad usman tungan makeri inda ya ce kai ni dai ba wani biyan haraji ta kaina nake to allah ya kyauta sai kuma ansar mu ta karshe wanda alhaji ali mai gishiri rijau ya turo ya ce a gaskiya ni dai ba ni da wata masaniya akan abin da gwamnati ke yi da kudaden haraji musamman a yankunan karkara da fatan gwamnati za ta farka daga barcin da take yi domin jiyar da talaka zakin demokuraɗiyya. to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa, Sale Shehu Ashaka domin jin ta bakin jama'a. To ko za ka gabatar da kanka? Dan Juma Bakar kana biyan haraji na gwamnati zahiri kuwa mu ne kuwa masu biyan haraji saboda muna biyan haraji muna yin takardun moto muna yin driver's license da wayansu yan abubuwa da ba a rasawa kamar ta yaya kake biyan wani ofishi kake zuwa ka biya wannan haraji ko ko yaya eh muna zuwa ofis suka kamar ofis na BIO ofis din road safety duk muna zuwa mu je mu biya wannan harajin kana bibiyan yadda gwamnati yake kashe wannan kuɗi na haraji da kake biya kafin ka bibiya ma ba za ka fahimci komai a ciki ba don baka san mata ina ake yi kuɗin ake kashe shi ba baka san ta ina kudin ake ake ba abinda zaka fahimta ciki ko kai bibiya ma ko kana biyan haraji na gwamnati eh haraji muna biyan haraji na gwamnati amma ba na bibiya saboda ta ina ma za fara bibiya in ka bibiya ma kuɗin ƙarshe za samu aljihun wani yake shiga mutum ɗaya. ban gane ba kaman aljihun wani yake shiga. Eh to in ka bibiya ma ƙarshen kuɗin yana tafiya ne ka rasa inda su sun san da suke su. amma in ka duba haƙƙinka ne na ɗan ƙasa ka bibiya tun da ka biya. ai ka sa mai a mota ma ka ce za ka bibiya ka haɗu da aiki a ƙasar nan za ka ji da cikinka ne da iyalinka da 'yan uwanka da yaranka ko da bibiyan kuɗin harajin da ka biya. ai dai Allah dai kawai ya sa mu dace. sunana Muhammad. kana biyan haraji na gwamnati kwarai da gaske muke biyan haraji muke biyan haraji kamar kana bibiyan yadda gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji da kuke biya to idan ka ce da ka bi ma hanya ka bi ka sanya ake da ai kai ka san dama in dai Allah yi ka talaka a Najeriya duk abin da ka biya ka bari ma Allah kenan. ka ce da ka biyo wani bibiya ma karshe ka je ka sa ma kanka hawan faɗi gara ka yi hakuri ka bar ma Allah in ka riga amma ka sani fa yancin ka ne na dan ƙasa tun da ka biya haraji ya eh, shi a matsayina na talaka na kuma dan najeriya gaskiya ni ba ni da wani hakkin da dan yi wani bibiya inda allah yi ni ni wani babba ne ko mai kuɗi najeriya yanzu wa ka sani ne kowa ya san ka duk abin da ka biya kai allah isa kawai in ma an zalunce ka can musu yawa da dai ba nan ba gida ɗaya ne akwai ɗaya gidan kowa kuma he ya je sunana malam ezekiel kana biyan haraji na biyan haraji na biyan haraji sai da ina yin driver's license kuma ko na je na sai abubuwa a supermarket da kasuwa yanzu yanda kasan nan take kana biyan vat duka dai haraji to kaga lalle ina biyan haraji fa kana bibiyan yadda ita gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji wajen inganta rayuwar eh, ku al'umma ƙasa to ta ina zan yi bibiya tun da dai a kasan nan ka duba ka gani ba a ma kafa hukumomin da za ka je ka yi bibiyan balantana ka san ta yaya ma ake yi amfani da inda an ce akwai ofisoshin da aka kafa na musamman wanda ka san in ka je ka bibiyan za su saurare ka matsalan ma in akwai ofisoshin ma in ka je ba za su saurare ka ba saboda kai ba kowa bane kowa ya san yanayin da kasan nan take ciki in kai ba wani abu bane in an ma in an zalunce ka ko kaga an yi abun da bai dace ba baka isa ka ce ka ce kai za ka yi bibiya ko kai ke ba ma ka san cewa yancin ka ne na dan kasa ka yi wannan biya to sai yanci na ne to amma kaga a nan kasan ai yanayin yanda kasar take ba wani talakan da zai ce yau wai shi ya san sa ko kuma yancin ma tana amfani a wurin shi saboda yanayin yadda harkokin kasan suke ba wani abubuwan da ake yi wanda zai nuna ya eh, lallai ana kare yancin dan adam ko kuma talaka haka a kasan shine babban matsalan da muke da shi amma da ni na san yanci na ne in yi bibiya kuɗin harajin da na biya an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni to amma kaga babu hukumomin da aka kafa saboda ma ka je ka yi wannan bibiyan. A dai hukumomi akwai hukumomi inda za ka je ka bincika to eh kuma ka duba ai gwamnati akwai wani doka da aka yi a kusan shekara alif ai shekara 2013 ne ko 14 wanda dan kasa yana da ko ya nemi duk wani bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnati to gaskiya ni abun da zan gaya ma a kashin gaskiya ni dai akwai wuraren da na dan yi aiki a kasan nan wani ofishi wanda na sani muna harakan contract to yanayin yadda na ga kasan nan ka da kuma yadda gwamnati take kashe kudaden harajin da take karba a wurin talaka ina gaya ma abu mai wuya ne saboda ofisoshin gwamnatin ma da hukumomin da aka kaba in ka je ma kana neman abu ba wanda zai saurare ka ba sa baka lokaci saboda su saurare ka eh ka san me ne hakkin to babban matsalan kenan da ake samu a sunana Adam Yunusa to shin kana biyan haraji eh ina biyan haraji na gwamnatin tarayya tun tun ina biyan gwamnati ina biyan haraji na gwamnati ina yin driver license ina canja particulars na bicycle da sauransu in na shiga supermarket na sayi yi abubuwa akan ɗora dan naira daya naira biyu a kai sai a ce wannan wai tas ne so abin da ya bani mamaki akwai lokacin da ya canza wasu takarduna na mota a biya ofis sai aka gaya mana aka ce mun an kara kuɗin insurance a kai na na saba biyu aka ce sai na ƙara kaza na ce saboda me aka ce wai an kara na ce ita insurance menene amfaninta sai biyu nan ya ce mini amfanin insurance ko za ka samu matsala da motanka ko accident ko wani abu turu wannan insurance za a taimake ka za a taimake ka sai na ce haka ne sai ya ce eh. na ce eh to in haka ne in yana aiki hakan ya yi. to amma kamar direba lasin da muke biya shi kuma bangaren road safety kaga shi kamar tasi ne na kasa kudin ya kamata a ce muna ganin sa a kar'a ne mana aiki tunda duka in ka bi bangaren illar robonons in ka bi customs didi ministry idan ka bi wanda suke kawo kudin shiga ya kamata a ce da wannan kudin ne ake wa 'yan najeriya aiki kuma abin da ya kamata a yi wa najeriya da irin wannan kudaden lambawan shine the best mu samu wutan nefa dan duk duniya yanzu an ci gaba aikin gwamnati baya samuwa inda zaka je ministry inda zaka samu mutane mutum hamsin suna aiki to yanzu kwamfuta yaro dan shekara goma sha biyar ka ajiye shi zai aiki mutum hamsin to wannan mutum hamsin da ba sa wannan aiki ina za su je su yi aiki kaga kamfanin ka kamata zai su yi aiki kamfani kuma a najeriya yanzu ba karamin kamfani ne zai tsaya ya kafa kansa a kasan nan ya assist ba saboda me zai aiki da dizul ne in ya ɗabi mutane aiki kamar mutum ɗari a kamfani suna aiki nawa biya salari dizul na nawa zai shayi aiki amma amma ka san ka ne na ɗan ƙasa cewa ka bibiya ka ga abubuwan da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe da kuke biya eh na ne kuma ina nan ina san bibiya din menene bibiya muna da kungiya muna kafa kungiya muna so kungiyar in ta karfi ka san duk abin da za a ce tsintsiya maɗaurin ki daya idan aka ce kun kai ku goma ko ku ashirin to za ku iya tunkarar kowanne mutum ne zai kuma gan ku da mutunci idan tambayar nema za mu tambaya za kuma ba mu amsa daidai da yadda ya kamata to amma muna so sai mun yi karfi ne idan mun yi karfi insha Allahu muna da yancin da za mu je ko president ne mu nemi son zama da shi mu tambaye shi amma an ba a kungiyance ba ba abin da zai tasiri a kasar nan a yanzu a halin da muke ciki tunda muna da demokrasi to malam muhammad lawan kana biyan haraji na gwamnati na kasa ne eh, ina biyan haraji na gwamnati na kasa saboda ina da mota ina yin darabin lasis kuma na yin particular na mota so a gaskiya dai abin da muke biya dai abin da shafi haraji gudun muna biya mun kuma ba mu gani amfanin biyan da muke yi irin eh, adamawa da maiduguri kuma yankin kaduna kano ga kidnapping ya bai kasa kuma muna roƙon gwamnati da allah da ta duba halin da yan arewa da halin da da najeriya muke ciki da ta duba da Allah ta kama na tsaro duk mu samu zaman lafiya yanzu aikin da muke ma mu yan kahaya ne mu yan kahaya ne muna zuwa irin Kaduna Jos Maiduguri da ina muna zuwa muna zuwa mu kai fasinja yanzu saboda irin wannan rashin zaman lafiya ba mu iya samu wannan ba mu iya samu fasinja yanzu ya kare ma balas ma ba mu iya yi amma wannan haraji da ka ce kuna biya ka san ka ne na dan kasa ka bibiya ka ga me gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe kana bibiyan waɗannan abubuwa kuwa ai irin wannan bibiyan da da al'umma suke yi irin bibiyan da irin bibiyan irin wani bibiyan da kake magana ai an jima ana bibiya an jima ana an jima ana bibiya ya kamata a ce bibiyan da muke inda inda ce zai amfani da da tun bayo ba da tun bayo ba muka samu cigaba kan wani bibiyan to duk bibiyan da muke ba ba duba magana ba duba um, ba duba al'umma kan wani bibiyan da ake yi shi yasa muke koma baya na na malam yusuf eh, to malam yusuf kana biyan haraji ko na gwamnatin tarayya eh akwai ta hanyoyin da mukan biya haraji kamar da yake ina da mota na kan na canja mata takardu kowane shekara kuma akwai hanyoyi akwai dai haraji a bankuna ma na cire mana akwai dai hanyoyi da yawa da akan cire mana haraji vat in ka sayi abubuwa in ka sayi wani lokaci kaya shago ma duk ana cire haraji a jikinka ko da ba ka kai ba ma'aikacin gwamnati bane kamar ma'aikacin gwamnati ana cire musu a ofis wanda bai da aikin gwamnati in kana da shago ana bin shagon ka karbi haraji wanda kuma baya shago to wani lokaci suna da hanyoyi ta kowane hanya dai kake sana'a dai ko kake sayan kayan masarufi ana cire maka haraji to ta yaya kake bibiyan waɗannan haraji da kuke biya don ku tabbatar da abin da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe eh to gaskiya kamar yadda ka sani najeriya ba wani ƙasa bane mai tsari sosai kamar wasu ƙasashen da suka ci gaba babu wani hanyar da muke bibiya ko muke abin nan kawai dai muna yi ne ba mu san ina ake ake da shi ba ake da shi ba hakan ce mana da shi ake biyan salari da wasu abubuwa da wasu ayyukan gwamnati amma mu ba ma bibiya amma ka san cewa yancin ka ne ka bibi waɗannan abubuwan da ake yi da waɗannan kuɗaɗe mun san cewa yancin mu ne to amma lokacin da ka tsaya wani yanci ka san kamar da ka sani Najeriya ba abin da za ka nema ba nemi ka ba da wani abu ba in kana so ka san ka samu wani kamar da ake ce akwai freedom of information ko kuma menene da ka je ofis ka dinga tambaya yake da wasu abubuwa da ka je neman kudin abin da ka ci na ko da ka je bibiyan labarin ya kai da wasu haraji da karba nan ka babu mai sauki ba ne magana. Babban magana. Masarar har yanzu bari mu je ga zauren mu inda wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ke Abuja ya samu tattaunawa da wani mai fashin baki akan wannan maudu'in namu na yau. Ah, Malam Shehu Aliyu barka da shigowa cikin wannan zaure namu. So barka mu da warhaka. A ah, da farko idan muka muna batu ne kan haraji idan za a yi kididdiga a kiyasce kamar misali zai iya cewa gaba ɗaya ma a najeriya misali kamar kashi nawa ne cikin ɗari na mutan ƙasar da suke biyan haraji To shi haraji ya kasu kashi biyu domin akwai harajin da kake biya baka sani ba akwai harajin kuma da kake biya ka sani. Ah, in ka ɗauki wanda kake biya ah, baka sani ba kusan kowa yana biyan wannan harajin a cikin ƙasa saboda haraji ne da aka ɓoye su a cikin abubuwan da muke siya wanda aka riga aka biya musu haraji saboda haka duk sanda ka wannan abun to ka biya haraji ɗan kaɗan wanda baka sani ba. To amma kuma akwai haraji wanda aka karkasa su kashi-kashi akwai haraji da aka ɗora ma masu aiki akwai haraji da aka dora ma masu kasuwanci akwai haraji da aka ɗora ma kamfanoni akwai haraji da aka ɗora ma ita kanta ribar da kamfanoni kan samu lokaci-lokaci akwai kuma haraji da akan yi su a lokaci-lokaci sai dai kawai babban abin da haraji yake da shi shine wato wajen raba harajin akwai abin da ake ce ma joint tax board wannan ma'aikata ce wajen take kula da harajin da aka karba a jihohi da kananan hukumomi wanda aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da kananan hukumomi da jihohi din akwai kuma harajin waɗanda a zahirin gaskiya haraji ne da gwamnati ta aminta da su to amma ta bar ma wasu hukumomi suke karban harajin musamman kamfanonin da suke da girma kuma suke samar da wasu wasu ayyuka kamar misali za ka iske cewa akwai harajin da aka dora ma eh, kamfanonin mai wanda ake cirewa wanda ake wani abu da shi daban kamar irin su ne wato ma'ana kamar special eh, haraji na musamman shine kamar special eh, petroleum tax wanda za a cire domin a yi wasu abubuwa idan muka yi maganin cewa idan kamar idan muka dawo kan cewar akwai harajin da yan kasa ke biya waɗanda ba sani ba ko za ka yi mana dalla-dallan wani harajin ita wato haraji ne waɗanda ake ce musu da turanci ana ce musu indirect taxes waɗannan haraje za a ɗora ma kamfani ne wajen gudanar da abubuwan da yakan kawo kasuwa kamar misali sai a ɗauki kamfanin da ke sayar da sinadarin shan shayi sai a ɗora musu haraji to duk sanda suka gama aikinsu a cikin ma'aikata to za fa su ɗauki harajin nan ne zai su ɗora shi akan farashin da za su siyar kuma in sun zo siyarwa to a dusan da kai ka siya za ka biya ɗan kaɗan daga cikin ɓangaren harajin ne wanda a ƙarshe za ka iska cewa baka san ka biya su ba saboda san da kake shan shayin nan to ka riga ka biya harajin da aka biya a madadinka tun a inda aka yi shi akwai kuma haraji waɗanda ake ce musu wanda ake tsare abubuwan da misali kamar mutane ba a son su yi amfani da shi kamar giya sai a samu sai a ɗirka mata haraji don an ɗirka mata haraji kamfanonin giyan ana so ne kai da kake siyan giyan ta yi tsada ka daina siyan ta haka irin wannan haraji ana ɗora ma sigari in aka ɗora mata sosai to kai da kake shan sigari tunda ba a so ka sha sigari to sanda kake shan sigarin nan fa kamfanin da ya yi sigarin an ɗora masa harajin da ya biya saboda haka za ka ga farashin sigarin da giya din nan sun tashi sosai saboda haka sai ka iska cewa ka biya haraji mai girma wanda baka sani ba Na'am. To yanzu mu dawo kan batukan haraji na sauran jama'ar kasa. Idan muka duba tsakanin sauran ɗaiɗaikun mutanen Najeriya da kuma ma'aikatan gwamnatin Najeriya, suwa suka fi yin haraji ai duk kasan wato bai da tsari yanayi wannan haraji wato ma'aikata su ke biyan haraji saboda su ne ake da lallai kuɗin da ke zuwa wajensu kuma gwamnati take da take kula da kuɗaɗen da ke zuwa wajensu to wannan haraji kuma ana ce mishi pay pay as you earn so saboda haka duk sanda za ka samu wani kuɗi daga harajin ka kai ko da ba a biya ka haraji ba a biya ka albashin ka ba na shekara goma sai aka zo za a biya ka wannan haraji kuɗin albashin ka na shekara goma to a daidai sanda za a biya ka kafin ma kuɗin ya zo wajen ka gwamnati ta cire haraji shi yasa ko da yaushe za ka iska cewa ma'aikata kaɗai ke biya to shi wannan haraji da ake biya da zaran an biya ka albashi ko da zaran za a biya ka za a cire shi shi yasa ma'aikata suka biya saboda haka a cikin mutane kusan miliyan ɗari biyu da ke najeriya wanda suke aiki ba su wuce kashi biyu cikin ɗari waɗanda suke da irin wannan albashi ba sai kuma ma'aikatan kamfanoni da kuma manya-manyan hukumomi wanda aka ɗora musu dokoki saboda samun contract samun kwangiloli da sauransu su ne suka iya biyan waɗannan haraji saboda haka duka ba wani kaso ne mai girma ba to amma abin abin ah, sha'awa shine game da harajin su waɗannan da ke biyan haraji ko da yaushe su suka fi suka fi zama cikakkun yan ƙasa ko da yaushe shi yasa za ka iske cewa duk sanda suka yi motsi a ƙasan ƙasa sai ta ansa. na ji tausayi 'ya'yana. To ya aka dan me ya faru? Wallahi shugaba da nan zuri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkara shirin namu za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau. Kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an danna alamar tarawa wato plus kafin a jero lambar. Ga ko kira ya shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Um, Malam ko za ka ɗan rage shi akwatin rediyon naka? Eh, sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka akan menene ra'ayinka kan maudu'in namu na yau? To gaskiya idan muka ɗauki irin batutuwan da ake magana wa mutane irin wannan tax na maganar kaya. Mm. Gaskiya akwai matsaloli da yawa. saboda yanzu inda a ce maka gwamnatin najeriya za ta gane ka ce suka bangaren irin su giya irin bangaren taba bangaren duk abin da aka tabbatar da ba kowa ne yake shan shi ba a ce an kara musu kuɗin da ya kamata a ce masu mutane masu na sha to kada an samu sauki amma yanzu a batir wannan wanda zaka sa ka ji rediyo ta karamin batir da kake siya naira sittin. ko naira arba'in yanzu abin za ka sai shi kusan ɗari biyu za ka shi don ga wannan ƙara magana ƙara kuɗin bai kawo mana alkhairi mu a cikin najeriya ba kuma yanzu shan gari ɗan ƙasa na gari ne ina biyan ainihin dutsen da duk abin da kika sani ina hawa mota sama shekara goma sha amma duk shekara sai nuna mota ta rijista saboda dai kasa ta samu irin abubuwan da ya kamata to dan gaskiya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari ce ne muku fatan alkhairi kuma muna ce mutala daga samu karuwa da ya jiya da na yaro da daddare amma Alhaji Musa Garo ka san ko cewa baya ga nan haraji da ake cirewa daga kama daga na mota da dai sauransu akwai haraji da mutum yake samu na kudaden abin da yake na adadin abin da yake samu a wata ka in aiki yake na gwamnati wa'annan ana cirewa sai kuma wa'anda kamar sana'a yake layin malamin taladi ya goce amma da fatan malamin taladi ya ji tambayan naki amma kuma ga kira ya shigo daga jihar kaduna jihar sokoto wake kan layi daga jihar sokoto Wato in na fahimci bayanin da kike faɗa Aisha shine mm. maganan abin da ake kira da income tax. Income tax kenan wato uh, na kudaden da kake kai mutum yake a ka na ɗan ƙasa kake samu. Ma'aikacin gwamnati shi ana cire mishi tun kamu ma ya karɓi albashinsa wanda ake kira PSUN yawa to masu sana'a ma masu aikin kamar aikin kungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu to da alamu mun samu wani kiran daga jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi to dai yau ina ji layi ya dan goce layi yana dan mana wasa amma dai muna tattaunawa dai mm, to kin ga ya kamata a ce wato kaman yan kasuwa da yan kananan sana'o'i su ma suna dan ba da gudunmawa na biyan haraji eh kuma idan ka bayar ya kamata ka bibiya ka san me ake yi da kuɗin inda ake zo ake kashe waɗannan yawwa shine ya kamata ka yi to masu kira nan daga jihar Kaduna to wake kan layi a jihar Kaduna Salamu alaikum. kan layi. Wa alaikum salam wa rahmatullah barkan ku da wannan lokaci. Barkan mu dai. To alhamdulillah sunana Hamza Balarabe Alhazawa PR wal taskar mabuga waya daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya. To ka ji maudu'in namu na yau. Eh lallai na ji maudu'i musamman ma akan haraji to. mu dai gaskiya mu musamman mu ni da ina biyan haraji mm. musamman ma ina da masana'anta na musamman na yin biredi to wallahi duk wata shekara ina biyan haraji eh. to amma kuma ni babban abin maga ta gaskiya ni kaina ba zan ce ga abin da ake min da haraji na ba gaskiya to malam hamza ka taba bi ka taba bi ka je ka nemi inda ka je ka nemi bayanan abubuwan da ake da haraji gaskiya ina ganin malama ya ni kaina ban san ma inda zan je ma in tambaya in bincika zan ban ma san inda ma zan je in bincika ba gaskiya ta Allah to amma ina kake biya idan lokacin biya ya zo ba ana zuwa wani lokaci su zo har inda ofishin ku yake su ce ba ku biya kuɗi kaza fa na wata kaza lokaci to me yasa ba kwa tambayan su ya kamata su wa'annan masu zuwan ku tambaye su kuma hakkin ku ne a matsayin ku na 'yan ƙasa ku bibiya ku san me ake yi da kudaden muku idan kuma ba ku gamsu ba ku nemi a muku bayani da zai gamsar da ku. Kuma idan masu takara sun fito da waɗannan bayanan ne za ku yi amfani da ku kalubalance su hauku. gaskiya da ta muna gode da irin wannan kara mana haske da kuke don wannan gaskiya mu musamman inda za mu je mu bibiya din bane ma gaskiya. To duk lokacin da aka zo karɓar kuɗi sai ka yi tambaya. Eh. To masha Allah muna godiya Hamza Balaraga Lahadawa PR wata ta karɓar bugawa daga jihar Kaduna Najeriya. To har yanzu dai daga jihar Kaduna ga wani kira yana shigo mana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kuna magana da Ibrahim M Ja'ani Zaria Titi Kaduna State Najeriya. To malam Ibrahim ka ji maudu'in nawa menene ra'ayinka? lalle ra'ayi na gaskiya kamar yadda Hamza Buhari da faɗa. Yawan al'umma muna biyan haraji hmm. amma ba mu san inda ake abin da ake da haraji ba yanzu in kin da gidan da kuka yi da mutane da yawa eh. suke suna biya amma ba su san sa ba kuma wasu ba su san inda ake yi da shi ba. to malam ibrahim ka san ka san inda aka gaza inda muke gazawa kenan a matsayin mu na 'yan kasa dan ya kamata mu rika bibiyan abin da gwamnati take yi ya take kashewa ta nan duk wani ma'aikacin gwamnati daga cikin kudin albashin da ake bin shi nan kudaden da ake tattarawa ne da su ake samu a kuma ta haka ne za ku san shugabannin ku abubuwan da suke yi da sanatan da mamban ku kamar yadda suke bayani cewa kamar yan siyasa in sun zo a musu wannan bayani ai duk lokacin da yan siyasa ya zo kai mishi zai ce eh, ya gamsu amma idan ya ci zaɓe ba ka ƙara ganin sa yanzu misali kamar nan zaria city kamar nan mm, eh. idan ka ce ina ne constitution din dan majalisa inda inda zaka je kai korafin sa har yanzu ba su gina kodai ba in kuma da shi mu ba mu sani ba ba to kaga ina ne zaka je kai korafin ka ce gashi an zo kamar ni misali ina da shago a gida ana zuwa ana karɓan. haraji to idan yanzu misali kamar yadda ake maganan cewa akwai rabano idan wani abu ya faru to ya za a yi in san yadda za a yi a biya ni to da alamu wannan layin ma ya ce gashi nan kuma dai lokaci yayi da alamun dai mutane ma ba su fahimci waɗannan amma Aisha kika gani ya kamata mu tabo inda ake yanda ake bibiyan ma gaskiya nan gaba za mu tabo su samo bayanan haraji sosai yana da muhimmanci to mun gode kwarai da gaske masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Ba su tsara motar gwamna, ba su tsara motar sarki sai dai motar talaka.